الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna cikin littafin muktasar khalil muna shahi na 134 kuma muna cikin badan zakka ah, mun kwana inda malam yake cewa an waladin ah, walidin ko da hukumin in ta sallafa An walidin da hukumin in ta tasallafa wato ana magana akan abin da ya shahi ranku yin hukunci da yin zakka wato ko uba in ta sallafa in ya ramci ya ci amma bai hukumin da hukuncin kotu alƙari kira ɗana ya ce mai ka ba shi kullun abu kaza ya wanda zai ci ko mako duka ba shi kaza ko wata duka ba shi kaza to ɗan gaba nan uban ga ya fi jiran ɗan ya dawo bai dawo ba haɗa uban ga ya ramci kuɗi ya ci na zakka yan abin nan ya ci abinci da ɗan gana shi ya dawo an ka ta kudin ga in ya ishe cikin dukiya dai to zakka ta faɗi wannan babu komi ya hissuwa kudin ga ya biya mu ubanai zaka kuma ta faɗi saboda bashi na to mutai karatu amma zakka ba ta faɗuwa ta kuɗi ga wanda ya mallaki kuɗi bidaina kafaratin da bashin na na kafara ba ta faɗuwa wato mutum na wanda yake kafara ta waje ba gare shi kamar ya kashe wani mutum wanda zai kafara kashi na kuskure ko ya yi zahari ko ya cikin ramadana amma in ya ɗebe abin gada zai kafara garshi ta kashi ko za kafara ci ko kafara zihari to dukiya ya ba ta zakka wannan ba ta kayar da zakka ta kuɗi ni mallan ya ce ko kuma hadaya waje ba alaihi ko ko wata hadaya ta waje gare saboda ya ta maka ya haji na matuɗi? ko ya yi kirani ko ko ya bar wani wajibi daga cikin wajiban haji ko san jini a kai to sai za ana bi ne wannan kuɗi na wannan aiki bai yi ba to ga dukiya ta kuma zakata amma in ya ɗaya da wannan dukiya gaba ta zakka to wannan bai kaya da zakkar dukiya ya yi zakar kuɗi ne sannan shi hadaya na'am illa an ya kuna inda hu ma'asharun zukiya sai inda ya zan yana da mu'ashar wanda an kaɗe ne mazakka wato kamar yana da gona ya ɗauko ya yi noma ya kawo abinci gida ya ɗebe mu zaka ya aji yanzu ga kuɗi nai ga bashi ana bi yi in yi biya bashi ba magana zakka to don haka sai ya ɗauki ma'ashar ɗin ga ba ya ɗaya mu zakka ba to sai ya jingina su ga bashi ya ce iya sai suna biyan bashi sai ya dawo kuɗin na mallaka na sai ya zakka to mu sai tarafi ko kuma ma'adini wato kamar yana da wato wata zinari ko wata azurfa wadda ya hisuwa amma in an ka jingina ta gabashi tana mukabala gabashi to sai shi jingina ta gabashi sai zakka kudin da aka hannu ne auki masu kitabatin ko ko yana da bawa wanda ya dirma muhansa amma bai biya na jamomin kataba ba to ga kuɗi ga hannu ne amma ana bi ne bashi sun kai madadin kuɗin ga to sai ɗauko na jamomin kataba na bawa sai fi in na amshe su ai suna biyan bashi saboda haka sai ya zaka kuɗi sai jingina na jima kataba ga wajen bashi to ba sai karatu ko ko raqaba ta mudabbari ko kuma bawa na agarai amma bawan ya ce an ta mudabbarin an duburin minni in na mutu ka zan da to shi bai mutu ba amma bawan ga shi ya kaba ga hatsayi to tun da yana da kuɗi kuma bashi ya kamfaci kuɗin to sai ya jingina a raƙaban mudabbarin ga wayayi ne ga bashi su an madadin bashi sai shi zaka kudin da aka hannu ne talakawa ana son samu abu shi kuma ana ana wai ku mu zo karatu aka je awo da mato mu wata a ajali haja ba ko yake mai wane ce na am an ga shekara uku suna yan taka amma haya yana hidima to sai ga ta ta afku ana bi ne shi gashi da kuɗi ga hannu nai in ya biya shi ga za a zauna talaka ba samu komai hannu nai to sai ya sanya hidimatu mutakin din nan eh la adalin ya sanya ta ita an madadin bashin da aka bi domin an aka rizarta ta tana kai madadin bashin ga to sai ta zamo malu kaddare sai jingina ta ga bashi sai zaka kuɗi awa muhadamin ko kuma kimata modamin bawa na na wani ne yace ne yace yace gidanka akwai a ciki yace wala haka nan da yace to ga bawa nan ka sai ki ma hidima shekara biyu to yanzu ko ga dan kasuwa na gashi da kuɗi yana son yi zakka babu hali don bashi ya ce wai to sai a lisa ta hidimar ga ta mu hudamin dinga sai shekara biyu sai a jingina ta gaba shi ko bai mallake ta ba in ya ga dama ya ce wa bawan ga ta gidan wani ka yi hidima hidima abin kuɗi haka nan za a yi to ce karatu ko ko yayi ne awo awara kabati ko kimar rakaba ta shi shi muhdami din nan amma gawa mutu liman marji'uha ga wanda yake mako mata lahu gare take dawowa wanda in ya kare duka komai ya kare dai gare zai dawo ko kuma ya kasance adadu da yana adadin bashi halla wanda lokaci ne jida kama yana da wani bashi shi ma ga wasu wanda lokaci ya yi to shi ɗauki bashi nan da agare gare ga wasu wanda lokaci ya yi jingina ga wancan bashi zaka kuɗin da agare gare shi auni ko ko kima bashi wanda ake tamma a samu don ba a zaka bashi wanda ba marjuyi ba hmm. awo arziki rahisan aw ardun ko kuma haja wanda halla hauluhu shekara ta kuma ta jiki ta hajar da a'a in bi'a su gaba a'a in bi'a alamu lifin ko bu gane shi ba ita waga hajar wadda shekara ta shekaru in ya zama an ka ce mutum an kewaye gidanai za a an komi tana cikin abin da ake sai suwa ga shi wanda za a wasu don akwai abin da ba a sai suwa siyabu badalihi ba a sai su daru tukunahu ba a sai sai qutuhu ayyam ba a sai shi to amma duk abin da ba wannan ba ka ku fi da fiqhi ji sai su kai. yana da labarari ya aka kewaye shi an ka ce ana biyan bashi duk sai aka yi saboda haka wurin da zai zakka in ta kama ya ana bi ne bashi ga kuɗi ga nunai in yana da labarai sai a mai kuɗi a jingina ga bashi in yana da rahilu cikin haƙi a jingina su ga bashi duk abin da aka gare in ban da dai siyabu nufi duk abin da aka sai suwa alamu nufin to ana ko tattara kuɗi ne a jingina ga bashi don a zaka kuɗin da aka haɗu shi wai haka muka yanzu ta mala ya kaji ɗanka abin da ce ba sai sai suna haka na halin amma wannan gidajen نعم a tun ba da ganin ba na yi kalmar yake ba hmm. to mutai karatu to mu zo mutai mutai mutai mu gargada mawaƙa ma wakata lojubi a ah? to wai ita urlan na yau za mata kima lokacin wajen sun zakka sannan za a mata kima sai a jingina ta gaba shi to ka jiwa amma ba a jingina gudanar nan bawa da kuɗin da aka bi wasan na dawa mallan ya ce wa irin rujiya ko da ana ta mahadawa sai ba a da jingina shi aw daynun lam yurja ko bashin da ba a tamma a samu ba a jingina cin kuɗi to kaga yanzu can magana au ardun din nan in ya zama mutum na da urulla abinda ke biyan bashi wato abinda ake bi ne to an ka jingina ta an ka yi zakar kuɗi alhamdulillah in ko ya zama urulla nan ba ta biya misali kamar ana bi ne dinari arba'in urula da eh? dinari arba'in nau aka wa zakka ba dinari ishirin ba ana bi ne dinari arba'in sai zama urula ga dinari ishirin ta kai ne rage ishirin sun kare ko to su za a hisa mu zakka haka nan za a kowa to mu zo muzo ya eh, an ka yi kyauta da bashi an ka ba da bashi ga shi wanda adda kudin da yake son shi kara su shi zakka to sai an ka yi an ka yi mai kyauta da bashi bashin da ake bi ne wannan da zai jinginawa shi zakka kudi sai an ka bashi bashin nan kyauta ko ku abin nan da ake sanyawa ciki nai wala mai hinna haulu ko amma shekara sai ba shekaru ba wancan ba shi in wani baddain wala mai hinna haulu aw ma yaj'alu fihi wala mai hinna haulu to wannan babu zakka sai a ai suke bani sai bai saboda bashi in an kace an baka shi to mulki na isha'i yanzu an ka yanzu an ka yanzu an ka malaki shi ba a yi mai hukuncin shekara ko ko abin da ake sanya daura da bashi sai an kace an baka shi kyauta to wannan shi istiqbal da aidin tebari ba a tsawa mai zakka bana illa abin da daya akwai duke da aka hannun wanda za ka yi kariya don ka yi zakka ita za ka yi tsawa mai zakka to ba sai karatu aw marra haulun ko ba ne ba aw marra haulun ko ba can لكم أجير نفسه بستين دينارا ثلاث سنين فلا زكاة inda tibe suna magana dai ɗan saya kaya musu akai ba a musu gaga ko shekara ta shuɗe lika mu'ajiri kamar wanda ya jingantar da nafsu kai ne da 60 shekara babu zakka muna tare da kuwa wato mutum na an kawa jinga aiki shekara uku kuma dinari sittin, sai ya kama aiki daga muna wani wata yanzu muna jima'ar al'ula ko? to yanzu na an kai mai an kai jinganta da shirwa aiki nawa a canjin nisabi bana yanzu dai bari mu misali an ka jingantar da mutum da shi aiki miliyan uku ko ba haka ba inda an ka ce miliyan ba an kan da ne ba to an ka jingantar da shi shi aiki miliyan uku amma shekara uku ya kama aiki daga jama'ar ula sai da jama'ar ula ta baɗi ta taho sai an ka ɗauko miliyan guda cikin miliyan uku an ka bashi muna tare fala zakata babu da da miliyan ɗaya guda sai an aji miliyan ɗaya ga guda sai baɗi ya kama aiki ya kama aiki baɗi ta kai an ka ɗauko miliyan guda an ka bashi to in miliyan guda na bara na aimu zakka miliyan guda na bana kuma kuma sai a ya kama aiki ya kama aiki sai baɗi kuma an ka bayan miliyan guda miliyan nawa miliyan uku ko to sai shi zakka miliyan guda nawa sai shekara ta farko kaga ya maimaita mata ita sai yin zakar shekara ta bara ta ga yanzu fara zakarta yanzu wagga da ansa babu zakka sai bai eh? ai yanzu yan mallake ta yanzu take mulki sai na magana zakka saboda haka wa ala hadha fala zakata ala rawatib shahriya illa idha hawala alaiha wulu ba su sani na ba sai mallan ka san inda tibe sun kai magana an saurara musu akai hmm. ba a tare su sai abin talaluma kana ne wani ganin wani na cikin ba ke ce ana albashi zakka ko eh, eh? to an ka dauko mana wanga nasi a cikin musu sai ka ce to cewa ni da karashi ke Hey. Eh. Eh. Hey.

bai ci zakka ba shi mala rasul wa Allah ya saka mai da alheri amma shi yau bai ci zakka ba kasa in garma ya san sarifa wato in mutum ya mallaki naira goma yau in ya ci gaba da hululun ta yana daɗa ta yana daɗa ta kai baɗe kamar yanzu tushen dukiya ya shekara za ka sai a haida zakka amma albashi yanzu watan gada ya ƙare na turawa ba a yi albashi ne ba to yanzu ba a yi albashi ne ba ko to yanzu ma'aikaci ya cancanci albashin wanga wata a idan su antik sai mu ya kai sai an kai wata to sanda an ka ba sanda cancanci shi to wannan albashin bai da zakka sai ya kai ba ga wannan wata sai ko in mutum na da nassin qur'ani ko hadisin da yake da an mallaki duka abin da zakka ko ba ma'adini ba in ko yake yana da to sai faɗa mana bambanci ma'adini da dukiya tun da hadisi da qur'ani duk an bayyana zakkan ita ittisalun nail ko ba haka ba amma zakkar dukiya wa sharquhu al-hawl yana haka hankali ya dawo to to shi yasa shi ya magana aw marra lika ma nafsihi bi 60 dinara 30 sinina haula kace wala zakata wato wasu abinda suka hujja wai sayyidina usman radiyallahu anhu eh, ma'aikatan su in sun fito an sa albashi ga watan al-muharram yakan tambayar su kuna da dukiya gida in suka ce eh sai ɗaya da zakka to ai ba zakka albashi ta ɗaya ba zakkar dukiyar da aka zata wata shekara saboda an ittifaqi ga abar zakka na wannan shekara don amfanin bai tilma da kuma talaka da sauransu kaga kaga wannan daban nan eh, eh. eh? ba su fahimta sai mallam akwai wani malami da gare mu nan asan nan wajen abin da shahi ilimin shari'a abin gana wato da an yi magana sai ana sakan mai kuma yana cikin manyan malaman kasan nan wannan karnin amma shi sanda an ka baki albashi sai ya ciro na ba sai ke saraka ta yi a wasu mata zaka ce ana zaka abin da shekara ba kuma shi ga matsala abin da shi shari'a hujja na eh. alƙalanci alƙali na ba ba alƙali eh

waɗanda su ai yanzu an ka sami sai baɗi waɗanda kuma sun kai nisabi a hisu amma sun kai nisabi shi gina wato duk masu irin wannan magana sun manta da zakar bashi da zakar ma'adini da zakar dukiya in ka yabin bashi in ka an so in bai sai nisabi ba kai amma da ka amsa abin da kika sai kai zakka sannan duk abin da ka amsa kuma zakka za kai to shin albashi ita hukuma kana bin ta bashi na kuma kai aiki ba ba ka bin ta bashi na'am Assalamu alaikum Allah ya saka ma da ainihin alkhairin sa kamin gabatar da wanda zai yi addu'a kada amanta da tafsirin alkurani mai girma insha Allah an jima a gidan malam da kuma karatun birnin kebe insha Allah rana alamin na tafsir alkur'ani mai girma